imani har zuwa yau ba mu ba muna karanta kitabul iman cikin littafin sahihin imam al-bukhari yace wannan babi ne da yake magana akan fadar cewa ba da kumusi na ganiman yaki yana daga cikin ayyukan imani قال حدثنا علي بن جعد علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه عن ابي جمره قال كنت اخرج مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القول أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير قضايا ولا نجامة وقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقيد وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم an karbo daga Adija Muraiki كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره na kasance ina zama tare da Abdullahi dan Abbas yana zaunar da ni a kan shimfidarsa. Fakal sai ya ce min wata rana أقم عندي حتى أجعل لك فهما من مالي فزولا تاردني حرق سيئة مكواني ربو أشكين دوسياتا فأقمت معه شهرين سينا زولا تاردتي وتادي ثم قال سيد عبد الله بن عباس يكي إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد يكي لليت وفد عبد القيس ko kungiyar abdulkai ko manzannin da kabilan abdulkai suka aiko su da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce musu manil qawmu tuwa ne ne wa'annan jama'a aw manil wafdu ko wace tawaga ce wannan qalu sai suka ce rabi'a mu kabilan rabi'a قال مرحبا بالقوم سيد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بكم جماعة أو بالوفد كود مرحبا وقف غير خزايا ولا ندامة مرحبا وأن الجماعة هو التوقع والشتكي يا با كوك آآ بتين داما با معنا su في shiga addinin musulunci ne a kan zabin kansu ba sai da aka yake في suka shiga kaskanci فقال يا رسول الله جئتك يا من قال الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام مو ما إيزوا مكة سيكتن شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرة فكان مدكي أقوي ون ون كبيرة كبيرة كبيرة كافرا مضرة فمرنا بأمر فصل ma'ana tsakanin mu da kai akwai kafirai ba za mu samu zuwa maka ba sai cikin shahar haram saboda lokacin an tsaye da yaki saboda shi abinda muke so ne, ka gwada mana wani al'amari da yake bayyane ko ka umarce mu da wani abin da yake bayyane ma'ana abin da muka yi ya wadatar da mu nukbir bihi mawara ana mu je mu isar da wannan sako ga jama'ar da muka basu. wa nadkhul bihi aljannata mu shiga kuma aljanna da wannan aiki wa sa'aluhu an al sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya kamata a sha fa amarahum bi arba'in sai manzo Allah ya murke su abubuwa guda hudu wa nahahum an arba'in ya hane su kuma daga barin abubuwa guda hudu amarahum bil imani billahi wahdahu ya umurce su da su yi imani da Allah madaukakin sarki shi kadai qala sai tambaye su atadruna mal imani billahi wahdahu ko kun san menene yin imani da Allah madaukakin sarki shi kadai qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzansa su kadai suka sani wannan kalma an samu ƙarƙan sabani daga salaf suka ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke raye shine za a ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce Allahu a'lam to sai waɗansu cikin salaf suka ce ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama an samu ɗansu cikin salaf da in abu ya fice sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam akan haka babu ne qala sai yake musu shahadatu Allah la ilaha illallah sai da cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah na maɗaukakin sarki kalmar la ilaha illallah in ka fassara ta da cewa babu sarki sai Allah ba zai ba da cikakken ma'anar da ake bukata ba sai ka ce babu abin bautawa a bisa cancanta ko ba wanda ya cancanci a bautata masa ko ko ba wanda ya cancanci a bautata masa da gaskiya sai Allah amma kace la ilaha illallah babu sarki sai Allah wannan ba zai bada ma'anar da ake nufi ba don kalmar tana kewayo ne a cikin kaɗaita Allah maɗaukacin sarki a cikin ibada ma'ana tana take tauhidin uluhiyya wa anna muhammadar rasulullahi ce shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne to waɗannan kalmomi guda biyu in suka haɗu kowanne zai ba da ma'ana da amma in kowace kalma ɗaya ta kaɗaita sai ɗaya ya shiga cikin ɗaya إذا اجتمع إذا اجتمعتا wa idza tarqata izma wayannan kalmomi biyu kalmomi a cikin harshen larabci ko a cikin musulunci akwai wasu kalmomi da in aka kawo kalma ɗaya za ka kunshi wancan da ba a kawo ba ko kowace aka kawo amma in aka kawo su biyu duk baki ɗaya kowace kalma tana ɗaukan ma'ana kamar al-islam wal iman la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birru wat taqwa in ka ce al-birru takawa za ki da ciki in ka ce takawa al ya ki da ciki in ka ce al musulunci ya ki da in ka ce al-islam musulunci ya ki da in ka ce la ilaha illallah lalle ya yalzamu ka an taqula muhammadu rasulullah in ka ce muhammadu rasulullah tazammana annaka ittaqata la ilaha illallah amma duk sa'an da aka kawo su biyu ma'ana kowace kalma tana da ma'anar da take bayarwa to anan sun hadu aka ce la ilaha illallah ai babu abin bautawa a bisa tantance sai Allah sai ce wa anna muhammadar rasulullah kalmar farko ta take tauhidul uluhiyya kalma ta biyu kuma ita ce tauhidul ittiba'i kadai da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shi ne Allah madaukakin sarki ya aiko maka ranar lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai za a tambaye ka tun a cikin kabari a darussan da suka wuce muka ce daga zaran an shigar da mutum kabari aka binne shi abinda ake nufi da kabari ba ranar da aka sa mutum kadai shi ne kabari ba kabari wata rayuwa ce da ke bayan ka da wannan duniya sawa an cikin ruwa mutum ya mutu kyarke ce ne ta titi ko ka bisa ya yake ko cikin ruwa ko kona shi aka yi wannan rayuwa sun ta kabari sawa an haka rami ne aka sa mutum ko ba haka rami aka sa ba waɗannan abubuwa da aka ake za su gudana sai sun gudana mai mala'ika mala'iku zo su da jikin tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijinka ma me ne addininka wa man nabiyuka wane ne annabinka sa'an nan sai su ce wa ma za ta kunu shi hadar rajul sai su yi ne me kake faɗa game da wani mutumin nan ba za su ne eh, kake faɗa game da annabi ban ne ka samu abin nan sai su da kai daji sai su san abin nan sai wa ma za ta kuma fi hada rajul to in kana kan addini da gaskiya da bin sunna da gaskiya babu raba kafa babu nifaka babu abin nan sai kaga Allah ya tabbatar da diga digin ka anan ake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah sai kaga dukkan bayan da aka kawo sai ka samu jawabi to tun daga cikin kabari nan yo haka kuma ranar lahira ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama shi za a tambaye ka dai shi ya damu da ya damu da kai manzon Allah har ya bar duniya abin da yake damuwa ummati ummati al'umma ta al'umma ta yake cewa ku yi hankali ba jama'a kada ku zo ranar lahira wurin tafsira ku zo za ku sha ruwa a rinka gora ku kaman barin dabbobi na rinka cewa al'umma ta ce al'umma ta ce a ce ai la a da ba da ai ba ka san me kuka kirkiro bayan ka ba sai na ce fa tukkan tukkan tukkan Ya ce manzo Allah yake yana da tafki duk wanda ya sha ruwa daga wannan tafki ba zai taba jin ruwa ranar lahira ko ta ranar lahira za a ji ruwa ya suka ce yaya za ka yi al'umma ka cikin dukkan duniya tun daga farko har karshe yace zan san al'umma ta saboda gabobin alwala inna ummati yub'atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar wudu yace za a tare su ranar lahira suna masu fararen gabobi na alwala da fuska duk gabobin alwala ka sai ga suna haske daga nan manzon Allah zai san kai dan kungiya ne to amma manzon Allah yake yi hankali kada mutum ya nufo tafki na ya zai sha ruwa mala'iku su dinga korarsa na na ringa cewa ai al'umma ta ce al'umma ta ce a ce a'a ai ba ka san me suka yi bayan ka ba fa innahum ghayyaru wa badalu ai sun musanya sun baddala sun canza sun kauce hanya manzo Allah sai ya sai ne sai fasuhkan fasuhkan fasuhkan mu'dan alayka ta su Allah ya ta su manzo Allah ya ce kowa ya hankali kada haka ya faru ma'anar tawhidin Eh, ittiba kenan dama mun ce tauhidi ya gaji da haka sun zuwa hudu tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifati tauhidul ittiba wa iqamus salati da da sallah wa ita'u zakati da bada zakka wa siyamu ramadana da azumin watan ramadan wa an tu'tu min al-maghnami al-qum sa'annan kuma ku bada umusin riban yaki to a nan ya kuɗi mulkin su da abu guda hudu amma a cikin kididdiga sai aka samu guda biyar suka ce wata riwayar ta fayyace haka wani ha'un an arba'in sa'an nan kuma da yake sun tambaye shi ne game da abin da za su sha ba abin da za a ci ba tukunan ya halatta sha sai ce na hahun an arba'in ya ane su gabarin abubuwa guda hudu ma'ana ya da yake al'adarsu su suna tsima dabino ko kula bi ya tsimu su sha ruwan tsimi to akwai wata saboda kwarewa da suka cikin tsimi din sai su bi wata hanya da suke tsima abu yanzu yanzu sai ga ya dau yana yana yana sai ya dau yana yana sa maye to shine waɗannan waɗannan abubuwa da suke sai manzon Allah ya hana su ko da yake daga baya wata riwaya ta zo manzon Allah ya halatta musu wannan wa'annan abubuwa guda hudu sai ce na nahahum anil hankal ya hane su daga barin yin tsini a cikin mura والدباء دقريا والنقير دا شرل كتشر الدبين والمزفة aw al-muqayyar rubama da kuma duk wani abin tsini da aka shafa masa mai ko na ne ko na wani abu wa'annan abubuwa suke gora ko ƙwarya ko firmin kututturen dabino ko kuwa a'a wata gora ko menene sai a kawo mai a shafa masa dan duk gora ko tulu ko randa ko menene in ka saka ruwa a ciki za ga yana zuba a kasa saboda akwai rami da wa'annan ramuka da suke sa iska na shiga wannan abin ba zai sa ruwa maye da wuri ba da sai a kawo muzaffa tafi shi ne kamar kwalta ko tanki ko kowane irin mai sai a shafa masa ta inda iska ba za ta samu shiga ba saboda ya kwamta ya ɗau lokaci kaɗan sai ga an samu abin nan giya yana mai yana fitowa to shine manzon Allah ya hana su gaba da waɗannan abubuwa wa qala sai ce ihfazuhunna eh, ku kiyaye waɗannan abubuwa da aka gwada musu wa ahmiru na mawara wara'akum ku je ku idan da sakon ku gwada ku gaya ma waɗanda kuka bari ke sauran kabilun babu ما جاء annal a'mala bin niyyati wannan kuma wani babi ne da yake magana kan cewa ayyuka karban ayyuka ya danganci niyya da'iman abin da yasa ake nana ta ake maimaita zancen niyya din nan dan niyya din ita ce kashin bayan dukkan aiki da za ka yi ba lallai sai cikin sallah ko azumi ko hajji ko zakka ba in ka duba za ka ga cewa Allah maɗaukakin sarki bai halitte ka dan ka tsaya kana sallah awa ashirin da hudu ba za ka iya ba waɗannan mala'iku ke wannan sa in kai sallar asuba sai ka je ka sa bukatar har azhar awa nawa ke. to in ya zama da ba ka da ibada sai sallah ma'ana daga sallar asuba zuwa sallar azhar ba ka tare da Allah sai kuma ka dawo sallar azhar sai aka ce a'a al-mu'min yana cikin alkhairi daga zaran ka gama sallah za ka je ayyukan ka bukatu ka kafin azhar duk abin da za ka yi ka tuna Allah a cikin shi ma ya zama ibada ko tukin da kake yi kai kyakkyawan niyya aiki daya kan bambanta daga niyya bara na je na yi aiki ɗinki dan na tara kuɗi ya halatta ka je ka yi bara na je na yi ɗinki dan na kwari na koyi dinki na kwari cikin na musulmai riguna don Allah ya ko ruhi na kuma inda kulli masjid kana sana'a kuma kana samun lada barana sa riga da saka riga mai kyau dan na je na gana da ubangiji madaukakin sarki in za ni masallaci na saka riga mai kyau don Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid ta saka riga mai kyau da wannan niyya da Allah yake gani hakkur zanin da kai hakku ado da limamin ka sai Allah ya saka maka amma ba ranar sa riga mai to ko ado da limamin don al'adar mu ce ka saka al'adar ku ka saka niyya ita ce take suka ka samu lada a cikin aikin da kai ka ji daɗi ba na je na yi aikin cikin tafi don musulmai na bukatan tafi in ban je na yi ba har ne zai zo ya yi saboda haka na je na koya ina aikin tafi na kankantar da adadin arna a ciki aikin cikin tafi ka ya zama ibada niyyar ka ta za ka samu sana'arka kuma ka samu lada duk wani aiki da za ka yi da ya halatta gare ka in kai kyakkyawan niyya a ciki sai Allah ya baka ladan niyyarka sa'annan aikin kuma sana'a ce ka samu sana'a yasa da'iman ake so ayyuka duk su zamo an yi su saboda Allah don ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamaki lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dhalika umirtu wa ana awwal sallah da aji da haji da azumi da yanka da duk wani aiki da yake yi yake saboda Allah kadai yake yi lafiya rika lahu wa bi zalika umirtu wa ana wal muslimina in ya zama in ya zama na kai ba ka da abin da kake tsakaninka da Allah sai sallah sauran ayyukan ka manta da Allah a ciki dama kun ji mun ce mutum ba zai taba zamowa min zakiri na ma kafira na zakira ta sai ya cika abubuwa guda uku Ke sa da'iman ake yi ana nana ta niyya wal yace kyawawan ayyuka suna karɓa wurin Allah saboda kyakkyawan niyya wal hisba da neman lada wani kullum ri'in manawa da dukkan mutum na samun ladan aikinsa ne dangane da abin da ya niyya fa da kala fihi al-iman yace imani ya shiga a ciki wal wudu da alwala was salatu da Sallah, wal zakatu da zakka wal hajj da haji was sawm da azmi wal ahkam da dukkan hukunce hukunce wa qala Allah ta'ala kul كل ya'malu ala شاكلته sai ka faɗa cewa kowa yana aiki ne akan niyyarsa ai alaniyatihi ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة يتي يد ما تلك ذاك إيالك ما تلك هو إيالك أدنك لا تكوت إن كي سبود ألا تسام لادا تاكي لإيالك تاكي تزرقي ثم ألا بي باك لادا حتى من ذن الله ولو في ولو في لقمة تجعلها في سمرأتك لك فيه أجر ko na mutu da kasa ga bakin matan ka ma'ana duk abin da samu iyalin ka in kana neman lada wurin Allah Allah zai ba ka lada to me yake haka to amma da'iman kada ka manta cewa lokacin da Allah madaukakin sarki yake ma iblis yayi ma annabi adam sujada ya kiya sai Allah ya kire shi ya nisa tashi daga rahmar Allah ne ne alfarma guda ɗaya wurin Allah yake ya Allah na daga cikin sarki abinda nake so zirni ila ba yub'athun kada a kashe ni a bar ni na rayu har zuwa ba rayuwa me yasa kake kare ni wannan abin yace ai shi ba zai taba shiga wata shi kadai ba sai ya samu mataimaka sai zan zo muku ta gaban ku suka kiya na zo ta bayan suka kiya na zo ta dama suka kiya na zo ta hauli duk yadda za a yi sai na samu rabona la na min ta za ta zawa wa la tajibu akthar akthar shakirin to kan haka iblis da'iman duk abin da za ka yi ba shi da rabo a ciki sai ya karya ma gwiwa sai ya saka maka kiyaye sai ya sa ma su jin daɗi duk abin da za ka yi yana da rabo a ciki ba ka da lada wurin Allah sai karfafa ma gwiwa ga shi nan aka ce ko abinci ta saya ka kawo gida iyali suka ce Allah zai ba ka lada to me kuma kake bukata a cikin addinin musulunci to amma sai ɗan maimakon kai har ka samu lada a'a sai zai hana ka matar ka ce ka aure ta da sadaki da sunan Allah da bismillah da salatin annabi kaza kaza kaza amma sai saka maka kiwiya ba za ka yi mata yadda za ka hadu da Allah lafiya ba sai ya ɗauke ka ya kai inda za ka je ka ciyar da zuciyarka duk ba ka da lada sannan kar ka samu kuɗi وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية سيدي وجهاد ونية قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص أن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وأن حديث من قرأت في من فرق للشاف من فرق قرأته مع الإمام البخاري يا مي مي شافي إذا ما لم تكن قرأت نفي يا كاو حديث أتكيتني أكثر من غير شيء يا كاو يا كاو قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها وهو له صدقة an karbo daga abi mas'udin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi idan mutum ya ciyar da iyali يكتسبها yana من لا siyarwa din وهو له lahu sadaqa wannan siyarwa da yi Allah zai ba shi ladan sadaqa قال حدثنا الحكم بن رافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك yace an karbo daga sadu a abi waqas ya bashi labari daga amir sa'id yace sa'ad dan abi waqqas daga amir dan sa'ad yace da sa'ad dan abi waqqas ya bashi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka lallai kai dan adam ko wane ne kai lan tunfika nafaqatan duk ciyarwar da kai duk abin da ka ciyar kana neman ladan Allah madaukakin sarki Allah zai baka lada akan haka hatta ma taj'alu fi imra'atika har abin da kake sakawa a cikin bakin matarka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda shi yadda iyali ba abu ne da za ka yi ka yi gori ba ko ka yi faɗa ko ka yi wani abu. nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukiyar da ka ciyar cikin ita da addinin Allah dukiyar da ka ba da sadaka dukiyar da kai kaza da dukiyar da ka da iyalinka yace dukkan waɗannan ciyarwa da kai wanda ka fi samun lada a ciki shine wanda ka fi da iyalai babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama addinu an-nasiha الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله babin da ke bayanin cewa addini babin da ke bayanin farar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma'ana addini shine nasiha sai suka ce nasiha gawa sai manzon Allah ke lillahi ga Allah madaukakin sarki wa li rasulihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li a'immatil muslimina da shugabannin musulmai ko manyan malamai na musulmi wa ammatihim da sauran jama'a musulmai baki daya Ba kuma fadar Allah madaukakin sarki idza nasahu lillahi wa rasulihi in suka yi nasiha ma Allah da sa. to nan mun ga an rataye nasiha aka ce da Allah da manzansa da littafin Allah da shagabanni ko malamai sa'an nan da shauran jama'ar musulmi baki daya to me ce nasiha din ina ma'anar nasiha za ka ga ma'anar da ka sani na nasiha in aka hada in aka dangana nasiha ga Allah madaukakin sarki ma'anar da ka sani ba za ta da cikakkiyar ma'ana ba ba abin da ake nufi ba kenan in aka dangantawa wannan ma'ana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko littafin Allah da wakil sarki ba za ka samu cewa wannan ma'ana da ka sani a hansance na nasiha zai bada cikakkiyar ma'anar da ake bukata ba to sai ka saurari abinda malamai suka faɗa me ce ce nasiha sa'annan ka san ina ta za ka samu kanka قال حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم an karbo daga jariri dan abdullahi yace nayi taffa nayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sai da sallah da ba da zakka da yin nasiha ga dukkan musulmi ce nasiha abinda malamai suka faɗa game da nasiha nasiha dai lokacin shine biddul ghish kishiyar algus naka ce nasiha sabanin algus to ka fahimta cewa abinda ake nufi da nasiha shine ka tace aikin ka saboda Allah ta ce aiki saboda Allah madaukakin sarki ya karkasu dangane da aka ce lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi malamin da ya bada ya ba wannan kalma cikakkiyar ma'ana da dukkan malamai suke shigowa da gare shi shine al-imam al-khattabi wanda yake sahibu al-ma'alim sunan sharhin sunan abi dawuda me yake fada qala al-fatwadi اولا قال الحاجب العيني نقلا العيني نقلا عن الامام الخطابي صحيح البخاري ينال شرحي يتسليوا اما وان سكتي شهر سوره فتح الباري ده عمدة البخاري فتح الباري da umdatul qari fatul bari na imam ibn hajar al asqalani mutumin masar ne umdatul qari na imam badruddin al aini imam mutumin masar a lokaci ɗaya duk suka zauna suna wannan littafi wannan na sharhi wannan na sharhi sai Allah ya sa mu littafin su albarka dan ba duk wani malami imam ibn hajar al asqalani da hadisi ne adab yake lugha har da larabci yake koyo shi ya koyi a ciki to amma a karshen rayuwarsa da ya je haji ko umara ya je zai ta ruwan zamzam sai roƙi Allah madaukakin sarki don manzo Allah ce ma'u zamzama lima turiba la kusa na gani za ka ga ruwan zamzam a dinga ta roƙi Allah Allah ya karbe Allah ya karban maka to da ya je zai sha ruwan zamzam sai ya Allah ya ce shi malaman hadisi wanda ke burge shi shine al-hafiz sai ce da zai kawo sai ya roki Allah Allah ka sa na zama cikin ilimin hadisi kamar hafiz zahar shikenan sai Allah ya karbi addu'a ya zo ya kware a cikin ilimin hadisi har ya ga zai iya sai hafiz zahar yace ina ma da na da na je zan sha ruwan roki Allah fiye da haka to shi ne yanzu yana ta duk wani duk irin duk wani bangare wani fanni na ilimin na ilimin hadisi da Imam Zahabi ya tarihi a ciki sai da Imam Hajar yayi kusan haka ko fiye da haka amma sai da yana dama yake kai ina ma da lokacin da nabi zan sha ruwan zan zan roki Allah fiye da haka yake fiye da Imam Zahabi to sai hakura da haka duk wanda ya karanta sa zai san menene ilimi zai ga wata irin hidima yayi ma sahihin Bukhari duk wani malami karshen rayuwarsa so yake ya mafi yana hidiman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya buga fikihu ne ya buga luga ya buga kaza karshe zai zai dauki wani littafi yana fassarawa yana sharhi yana hidima har ya mutu ko yana koyarwa duk malamai mafi yawanci haka za ka gani suna yi to abinda badruddin al-aini ya fada game da nasiha yake amma nasihatu lillahi ta'ala فمعناها يرجع إلى الإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الجلال والكمال وتنزيهه تعالى عن النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته وموالاة من أساءه ومعاداة من أساءه والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور yace da ake cewa nasiha dan gani da Allah madaukakin sarki shine duk yana komawa cikin imani da Allah ne da kore shirka da barin ilhadi a cikin sifofin Allah madaukakin sarki sa'annan kuma ka siffata Allah madaukakin sarki da sifofi na daukaka da cika wa tanzihi ta'ala anin naqa'i ka tsarkake Allah madaukakin sarki daga barin duk wata tawaya wal qiyam bi ta'ati sa'annan ka tsaya da bin Allah wal kinar ma'asiyati ka ne saki saba Allah wa muwalati man ata'ahu ka so masu san Allah masu bin Allah wa mu'adati man ata'ahu ka ki waɗanda suke sabawa Allah wal iktiraf bi ni'matihi sa'annan ka tabbatar da ni'imomin Allah madaukakin sarki a kanka ka gode masa akan haka wal ikhlas fi jami'il umuri kai dukkan wani duk al'amarin da zaka yi kai tsakaninka da Allah in kai haka kai ikhlasi كاي نصيحة زميل الله مدرسة وقال وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه فإنه تعالى غني عن الناس وعن العالمين sai ya ci gaba da cewa hakikan wannan nasiha da kai wa Allah madaukakin sarki dan gane nasihan aka zuwa ga Allah ai abinda kai duk amfani sa zai dawo kanka ne saboda duk baki ɗaya halitta Allah ya wadata gaba da Allah wadatarsa zati Allah subhanahu wa ta'ala ginahu zatiyun amma man adahu subhanahu wa ta'ala fa ginahu ghairu zati Allah madaukakin sarki wadatar su zaki ne ma'anar wadatar Allah zaki ne baya yi wa kace ga Allah ba wadatar sa ko ga wadatar babu Allah madaukakin sarki abu ne da suke la mutalazima ne amma duk wani makhluki kai mawadaci ne da kuɗin da kake da shi ko dukiyar ka da kuɗi ya kare ko dukiya ta kare sai ka zama mai kai mai mulki ne da mulkin da kake da shi ko masu biyarka ran da suka yi tawaye ka zama mai ma'ana ka da mulkin ka da ka da ilimin da komai ba zaki ba ne tunda sai zai yi ka zo ka rasa wannan abin amma Allah madaukakin sarki la yi tasawwaru zalika an bin nisbati kwaye. Wa’amman na tura su liki ta jini su bahana wata ala, fal iman da annahu kalamun na fiha kuma dangane da littafin Allah shi ne, ka yi imani cewa alƙur'anin nan da ke hannunmu muna karanta muna kuma da shi magana Allah ce. Wa tanzihi bi annahu la yusihu shay'un min kalamil khalq. sannan ka tsarkake alkur'ani da cewa babu wani abin da ya kama da alkur'ani maganar Allah cikin maganar halitta wala yaqdiru ala mithlihi ahadun min al-makhluqat babu wani makhluqi da zai iya kawo alkur'ani irin na Allah kuma ta azimuhu wa tilawatu haqqa tilawati sa'annan ka girmama alkur'ani kai ta karanta ayoyin alkur'ani hakikanin karatu wa isamatu hurufihi nufin tilawa da karanta shi da tajwidi qira'a mujawwada in baka iya baka je wurin wanda zai koya maka yadda za ka koyi karatu alkur'ani yadda aka saukar da shi duk wata magana a cikin duniyan nan duk wani karatu wani littafi da zai koya wani harshe wani yaren ka iya ka kware a ciki sa'annan ka zo kana karanta alkur'anin Allah kamar da gidaje kamar yanzu ka shiga musulunci duk baka yi ikhlasi game da littafin Allah ba duk lokacin da za ka bata ka koyi karanta alkur'anin Allah Allah madaukakin sarki wallahi ba kai kasara ba don mu je lokacin da mala'ika Jibril yake zuwa da Alqur'ani yaya manzon Allah yake ya aka ce ya ya haya kowa? kitaba bi quwwa la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi duk sa'an da malaika jibril ya zo manzon Allah saboda kwadayi kada wata kalma ta wuce sai ga yana motsa harshen yana yana motsa labbasa sai aka zo aka baki lamun tabbas aka ce kada ka damu kanka duk sa'an da malaika jibril ya zo yana karatu sai dai ka taurara Allah zai tabbatar da shi a cikin zuciyarka ya gudanar da shi a cikin harshen ka kada ka damu to amma wannan alkur'ani shine ya zama abin wasa baka damu ko ka iya karanta shi ba ko ka kyauta ta karatu ma'ana baka yi ikhlasi likitabi والتصديق بما فيه كجسكة أبن في سكين القرآن وتفصل علومه كنيمسا فسر القرآن القرآن إنما أن سوكر لشي ما متابني أن سوكر لشي كترن شاء كي إبادة كبي الله كسن أبوه لكي سكي كي أيكي أبن أكثر القرآن لتنذر به من كان حيا wal amalu bi ka yi aiki da muhkaminsa wa taslim bi mutashabihi fa'annan wanda baka fahimta ba ko wanda ya zama akwai tashabu ka sallama ka mika wuya ka ce kan yadda Allah yake nufi haka kai ma kai imani da dan jiya mun bayyana ayoyin alqur'ani sun ga suka biyu akwai ayatun muhkamatun hunna ummul kitab akwai ayatun wa ukhra mutashabihatun sai muka ce duk sa'an da mutum yake son yayi zai ko ya sauke sai kaga ya sauke hanya ya je dauki ma'anar da take da ta dace da abin da yake so ko da ba ita Allah ke nufi ba والبحث عن ناسخه ومنسوخه وعمومه وخصوصه وسائر وجوده ونشر علومه والدعاء اليه sa'annan ku koyi ilimin alqur'ani ka san ma'anarsa ka karanta mutane ka kira mutane zuwa alqur'ani kafin Allah madaukakin sarki wa amma nasihatu li rasulihi alaihi salatu wassalam to nasiha ta uku shine nasiha ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to yaya za mu yi mu zamo muna cikin waɗanda muka tattance ibadan mu muka tattance aikin mu dangane ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don dama mun ce an-nasihatu al-ikhlas shine yace amma an-nasihatu li rasulihi alaihi salatu wa salam fatasdiquhu ala ar-risala ka gaskata manzanci ki farkon fari wal iman bi jami'i ma ja'a bihi ka ba da gaskiya da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ko da hankalin ka bai kama ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa yana ba su labari yace wata rana cikin bani Isra'ila wani ya kawo doki ya hau sai yana wahal da ya dora kaya ya dora kaya yana wahal da sai doki ya juya ya waiwaya yake miki mali hadha kuliftu ba dan haka aka halice ne ba manzon Allah yake doki yayi magana sai ce amantu manzon Allah da kansa yake amantu bi zalika wa amana bi zalika Abu Bakr yake na yi imani da haka kuma Abu Bakar ya yi imani da haka to sauran jama'a kowa zai auna imaninsa abu ne da yake kamar ba hankalin ka ba zai ba ya dauka to manzon Allah kuma ya faɗa yaya za ka yi shine manzon Allah nan ake nuna cewa manzon Allah yake lawu bina imanu Abi wa imanu umma kullu lara raja'a imanu Abi Bakr hmm. sayyidina Abu Bakar shi kadai imaninsa da za a tsora kan ma'auni a kawo imanin sauran al'umma duk da tsora manzon Allah yake sai imanin na Abubakar ya jayi imanin al'umma kowa ya san kisan na Abubakar ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أوامره كما تبين يا أكيد أبن لي أمبير شيء ونواهيه كسوجي مسك أبن من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا أنيك ونصرته حيا وميتا فأنا كتيمك ومن ظن الله ينا حال رأي تارد في دنيا فوق وآآياتا بياتيا كما ظن الله نقص في فرقه كيسو كتير wa ihzamu haqqihi ka girmama haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce in manzon Allah na raye an san yaya za a taimake ka an za a taimake shi to bayan sa kuka ce ka taimaka ka koyi sunnar manzon Allah kai koyi da manzon Allah ka yada sunnar manzon Allah ka ilmantar da mutane Waɗu ya ukunna, karaya sunan manzon Allah, wasu samartun fita allihina wata aliyamiya, ka tausaya wa mutane wurin koya musulman ma'aikatan sannan zama alayyahu da sallama, wacce kan mu ku bi asana su ka yi koyon tsabiyu kyawawan tsabiyu ma'aikatan sannan zama alayyahu da sallama, mu na dangane da tambayar da aka haiko jiya bayan na je gida na karanta wani yake tambayar cewa an ce ba za mu iya yin koyi da ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallama to yaya za mu yi gashi Allah yake na kan kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abinda ake nufi shine duk abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana so ka ji kana son duk abin da aka ce baya so ka ci ka sai da gemu dan ne dan manzo Allah yana so kai koyi da shi ko baka koyi da shi ba abu kaza an ce dan manzo Allah yana so ka so kai koyi da shi abinda Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ba cewa aka yi ba za mu iya yin koyi da shi ba za mu iya yin koyi da shi don da ba za mu iya yin koyi da shi ba Allah ba zai ta mana ba abinda ake nufi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi samu kabuwa wurin Allah waye zai iya yin irin wannan kamar haka amma don ka kamanta kai koyi da ma'aikin Allah abinda ke wajibi ne a kanka wa ta'addu bi adadihi ومحبة أهل بيته وأصحابه فأنن كذب مددي da aka ce manzon Allah ya yi ya koya maka yi ka so ahli baitin ka ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma nasihatu lil a'immati amma nasiha dangane ga shugabanni fa mu'awalatuhum ala al-haq ka taimaka musu akan gaskiya wa ta'atuhum fihi kai musu biyayya a cikin gaskiya wa tazkiruhum bi wa tarki a alaihi ka tunatar da su amma da saukan zazzarci da ci kusa masu saushi masu laushi ma'ana ki gaba ya kuskure sai ka fada masa wa kula da kaulan ya zakaru yadhakkaru ya yakhsha kada zafin addini ya saka duk sa'an da ka tashi kana kira zuwa addinin Allah kada ka tsammani cewa Allah ya ta sallaki ki ne kai ma Allah zai jarrabe ka da ni ya zo tawarani da masu kaza kaza kaza kaza ya gani za ka yi hakuri ko ba za ka yi hakuri ba in ka ce ba za ka yi hakuri ba shi kenan ba za ka cimma burinka ba in ka Allah da ya halitta su ya hakuri da su wanne in Allah ya ce duniyar nan ta za su yau mai waye zai yi amma kowa yana nan yana abin da ya gada Allah ya yi kama kowa sai kama shi abin da ake so gare ka da idan annabi ne da ya zauna cikin al'ummar sa wala bi sabiin alba sanatin illa na ama in ka tashi kana wa'azi shekara ɗaya shekara biyu ba saurare ka sai yi Zai ka ce dan ba ha al'amarin ba hannun ka yake ba هذا على المشهور من أن المراد بالأئمة أصحاب الحكومة كالخلفاء والولاة وقد يؤول لعلماء الدين ونصيحتهم قبول ما رووه وإحسان الظن بهم وأما النصيحة لعامة المسلمين دربا أبن السروات منا مكيوكا تزدو غمي دسو فأنه كما نصيحة لتتدن جنسي ciki sauran musulmai duk baki daya fa irshaduhum li masalihihim fi akhiratihim wa dunyahum da shiryar da su zuwa abin da zai taimaka musu zai gyara musu addinin su duniyar su ko lafiyar su wa kafil aza anhum kada ka cuce su wa ta'limihim ma jahilu ka sanar da su abinda suka jahilta wa i'anatuhum ala albirri wat taqwa sa'annan ka taimaka musu akan akan nagarta da tsoron Allah wa fatir auratuhum duk sa'an da kaga wani kuskure ka koye kada ka fada kada ka tona musu asiri wa shafaqata alaihim ka tausaya musu wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi min alkhair